shi kuma rigan yadda ake yanka shi ba wuya press cup a cikin shi half cut ɗin shi shine nan za mu yanka yanzu so abin da za ku yi kawai za ku shimfiɗo yadinku haka ku ninko shi bust ɗin rigan za mu saka mata 25 ne so za mu ninko shi daidai wanda idan mun ninka zai fitar mana da riganta da daidai bus ɗinta da allowance ɗin. So kun ga kaman bus ɗinta 25 in an raba 25 zai ba mu 12 and half in mun ninka 12 and half mun raba shi biyu zai ba mu 6 and quarter to mun san idan mun ninko 6 and quarter daidai bus ɗin kenan so za mu ƙaruncis wanda zai ba mu damar mu fitar da allowance ɗin komai har mu zo yanka na baya shi ma mu fitar da zip so za mu ninko kamar inci goma ko inci tara kenan to ba zan yi amfani da wancan bakin les ɗin ba so zan fara daga inda bakin les ɗin ya ƙare kenan bus ɗinta 25 west ɗin za mu sa mata shi ma 24 ko 25 saboda bus ɗin yara da west ɗinsu taurin cikinsu kusan daɗe ne to in kana son rigan ta samu shape mai sai kawai ka sa su bus da west ɗin duk ɗaya wasu ma cikinsu ya fi girman bus ɗin to kun ga rigan zai zama wani iri in an yi shi a haka so kun ga na fitar da bakin les ɗin shi kuma half length ɗin zan sa mata 9 ne tsayin rigan duka 17 ne so amma zan sa ma half length din nata half cut ɗinta ko half length zan sa shi 9 to 9 na ƙara inci ɗaya 10 kenan na auna a nan saboda half da zai fita a sama da half da zai fita a ƙasa idan mun haɗa so shouldanta shouldanta zan sa mata 11 an sa mata 11 so 11 idan aka raba shi biyu zai baka 5 and half ne za mu ƙara half inches wanda zai fita ta wurin armhole wurin ramin hannu kenan idan an sa rabi zai fita so zai zama na amfani da 12 a shoulder kenan haka na yi makin sai tsayin wurin armhole ɗin wurin ramin hannun na auna 5 ne 5 inch haka to sai boss din shi kuma zan sa mata a ce 25 so zan auna 12 and half kenan haka a 12 zai zama 6 and half kai zan sa mata 6 and half sannan sai in sa allowance na inci biyu ko inci biyu da rabi so na ce bari yi amfani da dat ba kuma west da hips din duk zan sa to kawai zan kwafa duka abin da ke can in sauko da shi ƙasa haka sai in haɗe su daga nan sai in zana a kof ɗin gurin ramin hannu kamar haka kenan so sai shi kuma wuyan wuyan ba na son faɗin shi gaba ɗaya ya wuce 5 so da a ninke yanzu zan auna 2 ne don an sa lainin ɗin hannun an ci an ɗinka rabi ya fita zai koma asalin 5 ɗin to nan 2 kenan na sa sai zurfin shi ɗan sa mata 3 and half sai in zana cup ɗin kamar haka inda kuke gani to daga nan kawai sai ku amfani da almakashi sai ku bi wa'innan zane-zanen duka da muka yi sai ku yanka so kowane irin half court ɗin yara za ku iya yin haka sai dai kuna so ku saka dart sai ku bar wurin dad amma yawanci ma ba a sa musu dad tunda ba su da shef ba su da wani shef ɗin da yake bukatan wani dad da dai na manya ne sai mu ce to kusa so bayan kun yanka kawai abin da za ku yi sai ku ɗauko ku daidaita kawai za mu yi kofin ɗin shi ne kawai abin da za mu yi za mu bar allowance ɗin zip kamar inci ɗaya da rabi a can kenan sai kawai sai ku bi wannan kawai sai ku yanka. To wannan shi ne yadda ake yanka half cut ko half length na ƙananan yara. Ko da cycle blouse za ku yi wato irin gown ɗin nan da ake yayi yanzu wanda za mu zo kan shi nan gaba duka saman haka ake yanka shi. Sai dai in wani design ne daban za mu yi shi ne ba za mu yi mai haka ba amma in dai normal saman riga za mu yanka na cycle blouse to irin wannan haka shi ne zami, To mun ce tsayin rigan 17 ne duka. Mun ɗauka nine a matsayin half length to nawa ne zai rage ya ci kashe mana seventeen? To idan muka irga za mu gani seventeen minus nine ɗin nan zai bamu eight ne. To kun ga tsayin plait ɗin rigan zai zama eight ne. To amma ba zan yi amfani da lace ɗin ba saboda ya riga ya ƙare. da wannan satin ɗin zan yi amfani da shi zan yanka fillet ɗin to shi ma a nan zan baku ku wani formula zan baku formula na yadda ake gane in an yanka fillet ya baka daidai measurement ɗin waist ɗinka to farko kun ga yadda na shimfiɗa haka za mu fara gwada fu idan ka auna fu haka za mu tafi da fu mu ci gaba da auna fu haka. Zai wuya ku gani amma ku ji abin da nake faɗa za ku gane. Auna fu, auna fu haka. To sai ku zana kan ku bi shi kamar yadda muke zana cup ɗin gurin plate ɗin sai mu zana haka. To sai mu sa tape sai mu auna. In muka auna mun sama 6 and half. Idan muka ninka 6 and half zai ba mu 13. so daga nan za ka tambaya kanka nawa ne faɗin west ɗin kagan faɗin west ɗinta zai zama 25 mun ce kamar ɗaya da boss ne 13 din nan ya ishe mu ya ba mu faɗin gurin west ɗin har da allowance ɗin zip kenan so wannan kamar ɗaya ne a cikin hudu wanda muka shimfiɗa a cikin in mun yanka fule mun raba shi hudu ɗaya kenan to Idan wannan hudin da a ce bai kai ba ko ya yi yawa ko muna son mu rage, za mu ƙara gwada 5 mu zane mu ƙara auna. In muna buƙatar da tattara sai mu ga ya wuce abin da muke nema zai ba mu da tattara ko ba zai ba mu da tattara ba. Kun gane? So wannan ya kai abin da muke so. To mun san fo za mu yi amfani da shi. To tunda mun san fo za mu yi amfani da shi, daga wannan gurin 4 ɗin nan na line sai mu auna tsayin tsayin play ɗinta da muke so 8 ne muka ce so 8 sai kuma mu ƙara 1 inches na half da zai fita a ƙasa lining da half da zai fita a ta sama to kunga za mu ƙara inci tara kenan a saman wannan fo sai mu auna duka da inci tara da huɗun zai ba mu 13 to mun san cewa idan za mu yanka fule muka ninka tatin zai ba mu a daidai abin da muke so da tsayin fule ɗin da kuma can saman muka amfani da fo shi ma zai ba mu abin da muke buƙata a wurin west kenan so wannan shine fomulan yankan fule ba wani wahala Ko saurare bayanin da kyau za ku gane to yanzu nan zan auna wannan tatin ɗin kenan da na ce <clears throat> sorry zai ishe mu to amma bari ma in sa 14 in sa 14 in ina son in yi tattara ko da guda ɗaya ne to yanzu zan sa 14 na sa 14 a can na ninke yanzu ma na ƙara auna 14 so yanka nan sannan sai in ninka sai in ninka shi ma 14 tunda da shi ne dama ake yin yankan fule bayan an ninka haka sai a ƙara to shine abin da muke magana a can kenan 13 13 to amma nan na sa 14 haka bari in cire shi duka haka kenan so bayan na cire haka duka to kamar yadda dai muka nuna muku method ɗin yankan fillet ɗinmu mai sauƙi shine haka za mu auna 14 mai makin mai makin mu ƙara ɗan juyawa ɗan kaɗan mu auna 14 mu ƙara tuƙe can mu auna 14 haka za mu yi har can ƙarshe haka 14 haka ma 14 to kawai sai mu sa chalk ɗinmu wannan shaida-shaidan da muka yi mita connecting ɗinsu mai haɗe su mai haɗe su har ya ba mu curve ɗin da muke so na flay to sai kawai mai amfani da almakashi mu bi wannan zanen sai mu yanka yawwa to kun gani to sai can sama abin da za mu yanka ya bamu wannan 13 ɗin in mun buɗe shi ta gefe ɗaya shine 4 to 4 4 za mu bi mai ta yanka mai ta zanawa kamar yadda muka haka mai ta amfani da 4 haka yawwa to shi ma sai mu haɗe su mu haɗe su mu zana wannan cuff ɗin sai mu amfani da almakashi sai mu yanka so muna auna tsayin play ɗinmu yanzu za mu ga za mu ga 10 ne tunda 14 muka yi amfani da shi ko kun gan 10 ne amma dama nan ya kamata ya zama da mun yi amfani da 13 to kawai abin da zan yi yanzu tunda ina so in ɗan sa mata tattara kuma tsayin a uh, ɗin 8 ne duk da allowance ne ya ko zai koma 9 to zan cire inci ɗaya ne kawai ta sama sai ya koma tsayin shi gaba ɗaya yanzu 9 ne da mun sa lining half ya fita a sama mun play ɗin ta sama rabi ya fita tsayin play ɗin ta zai zama 8 shi kuma half court dama 9 ne to in an haɗa duka zai ba mu tsayin rigan da muke so so kawai yanzu sai kawai ku cire ku tsaga gefe ɗaya haka wanda shi ne wurin da zip zai fita ta gurin ta baya so da mun ɗauko rigar mu saman mun buɗe ta haka za ku ga wannan zai ba mu daidai abin da ya ishe mu da allowance ɗin gurin zip da kuma ɗan tattaran da muke so mu so wannan shine inda ake yanka riga da skirt na na na ƙananan yara So yanzu hannu, hannu ma ba wuya kun kun.